barka da zuwa taskar dan eh, salma please duk wanda yake bako izuwa zuwa canal din nan idan na mana subscribe sannan idan danna kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura da sunan allah mai rama mai jin kai littafin din mai taken na kaka littafi na hudu da tara masarar na idan ba ku manta ba a cikin littafin da bayan mun dakata ne a a cikin kwanaki uku zai ta warke sumul kamar ba ta taɓa ciwo ba sosai take samun kulawa a wajen iyayen nata musamman ma dadi da yake riri ta tafi da yadda yake yi a da Allah sarki wannan kenan sai kuma daura a bangaren ta dinko sai abin da yayi gaba dan ko da yaushe suna makale a waya suna firar nan tasu mai ante kowannen su a cikin nishadi a ta ko ina komai tafiya yake musu so smoothly sun mance da wata aba wai damuwa a ranar da ya kama kwana biyar da kwanciyar zi a hospital wanda ya daidai da ranar asabar da daddare lokacin kwanciyar su momi suna kwance suna firar su kamar yadda suka saba dadi ne ya kara fuskantar momi sannan ya ce ya cika ga dauta na yanzu very careful and lively murmushin momi ta yi hmm. kai dai bari ai yaran zamanin kenan ba ka yi musu dole idan kuma kai kai za ka fara ganin sakamako shi yasa muddin kasan san abin da muke so mai kyau ne kawai kami miƙa wuya ai na so na yi ganganci muna. da na rasa ta aida shi kenan na shiga uku dariya mummy ta yi ganin yanayin da ya fada ganin yanayin da ya fada ya shiga ukun ato ai kai ne wani sa'in baka jin shawara wallahi tunda ta ambaci sunan yaron nan na ji haɗin yayi min don gaskiya yaron yana da wata baiwa da ba kowane ɗa ke da ita ba ga nutsuwa uwa uba ladabi wallahi tun a asibiti halayyar yaran nan ke burge ni gaskiya kaka ta yi kokari murmushi dadi yayi ai ni ma na so tafka babban kuskure dan nagartar yaran na tabbatar da nagartarsa kawai selfness ne da kuma burin da na ɗauka na ɗorawa auren dauta na ne ai tot hamshakin mai kuɗi za ta kawo shi da ta kawo wannan na ji na kasa yarda ai kuɗi ba shine farin ciki ba yara nawa suke auren masu kuɗin amma kaga babu kwanciyar hankali kaga sai bushewa suke a tsaye bayan akwai komai na more rayuwa a gidan kawai fatan miji na gari shi ya dace ga kowace ɗiya mace ba wai kuɗi ba don wasu ga kuɗin amma rashin kwanciyar hankali ya hana su su ci ko su ji daɗin in ji mummy ai duk na gane hakan yanzu na zauna na yi karatun ta nutsu na ga money is not everything kuma na yi bincike kan halayyar shi na samu nagartattun result shi yasa na yanke shawarar gaya mishi ya turo ranar laraba idan Allah ya kai mu amma ce, mummy ta juyo tana kallon shi turowa kuma yes ya turo a yi introduction introducing but why the rush in ji still cikin mamaki hmm ke dai baki san halin da ake ciki bane Allah ya yi wa diyarki farin jinin masoya, mutanen da ke tunkara ta da san a ba su ita, ko wa 'ya'yansu ko wa kansu ba su da iyaka. Kullum cikin atirekin ɗina suke akan maganar ta amma saboda na yi alkawarin ba zan yi mata dole ba yasa duk bana mai da hankali akai sai dai na ce su je su tunkare ta, idan ta amince da su to ni ba ni da matsala, duk da hakan ban tsira ba. kullum cikin zarya ake wajena shi yasa na yanke shawarar kawai sawa zan yi yaron da take so ya turo a daidaita magana kin ga duk wanda ya ji an bada ta ba zai kara damuna ba shiru mami ta yi sai kuma ta kaɗa kai kuma fa haka ne amma sai in ga yayi wuri da yawa a bari tukun sai ta kusan gama school mana ai ba auren za a ɗaura ba ba kuma sa biki za a yi ba kawai introducing ne ma'ana su zo neman aurenta ya kasance an tsayar da magana kin ga idan shi ya yi graduation ya fara service sai a sa bikin lokacin da zai gama service sai a ɗaura auren da dama kuma na riga na fit da post da zan bashi a ɗaya daga cikin company ɗina kin ga sai su yi sitting down ga mata ga aiki ko ya kika gani tuni momi ta hau fara'a bata san san da mata yi mai half hog ba Fafet hakan yayi sosai wallahi kai amma na ji daɗi murmushi dadi yayi ganin yanda momin ke murna sai ya ce kin ga ba sai a ce mishi ya turo wannan larabar ba ba sai sun takura kansu ba da kawo kuɗi yanzu duk mun zama ɗaya kawai fatan mu Allah ya sa mu abin albarka amin ya Allah alhaji gaskiya ban san yadda zan iya misalta maka farin cikin da nake ciki ba i'm super happy at last at least na fara jiyo kamshin auren diyata dariya dadi yayi ganin yanda ta rikice da murna sai ya ce ya ga uwar amarya jijjuye idanu ta yi hmm za a yi abu ta faɗa cikin cin buri dariya dadi ya sake ya ce to yanzu sai a gaya ma su mutanen roma ko sai a samu ko su yusuf su zo har sai sun zo yau ba diyarsu ba ce ni nan kin san bani da yayye ko kanne maza sai olli kanwata jamila ummu batul kuma ba a nan kasar suke ba bari na ce mijinta ya wakilce ta kin ga idan ɗaya daga cikin kawunan kawunayen nata na kawunayen nata na ruman suka zo sai na samu aboki ko ɗaya ne ma a yi zaman tunda akwai tunda kawai introducing ne ba sai an yi wani gayya ba haka ne wallahi gaskiya tsarin yayi Allah ya taimaka ya sa a yi taro lafiya a watse lafiya amin amin hajiyata insha Allah bikin nan zai zama one in town za mu jijjiga katsina Allah alhaji na ta faɗa cikin tsananin jin daɗi. Allah hajiyata da wannan firar suka kwanta a ranar kowa zuciyarsa fes. Washe gari Ummu Batul ce ta fashe ta fashe kwan wazi don ita bata san ana yi ba. Sai da Ummu Batul din ta kira tana koɗa mata tana cewa tun saura wata biki za su zo Najeriya su tare don su ne amara kirjin bikin. Ta ce ba dan dadi ya hana ba da da su za a yi introducing din. Ita dai zai. haka ta yi ta biye mata da dariya ba don ta fahimci zancen nata ba sai dai kawai ta ɗanyi dariya cikin wayan cewa sai da suka gama gaisawa da umu batul ɗin sannan ta bata batul ɗin ita ma suka gaisa da zi inda ita ma take tsokanarta da sunan amarya haka dai ta samu a daddafe ta gama wayar sannan ta tashi da gudu ta yi ɗakin momi a rikice take gaya wa momi yadda suka yi da su umu batul tana tambayar me suke nufi murmushi momi ta yi na manya sannan ta faɗa ta faɗa mata abin da ke shirin faruwa zi was so shocked dumbfounded Happy ta ma rasa wanda ya rinjayi wani a filin ɗinta. Tambayar momi ta yi ta ce tun yanzu sai momi ta yi mata bayanin da dadi ya yi mata ita ma jiya. Murna a wajen zi ba a magana don tsalle ta yi ta rungume momi tana ihun murna babu ko kunya. Ture ta momi ta yi daga jikinta sannan ta tattako ta ta waje wai ta fitar mata a ɗaki tun da bata da kunya. Ɗakin ta zai ta koma tana ci gaba da tsallan murna she can believe wai din. zai zo neman aurenta ne da farko har ta ɗauki waya za ta kira shi sai kuma ta tana ba ita ya kamata ta fara breaking news ɗin ba a tsakaninsu shi ya kamata ya fara hakan ya sa ta mai da wayar ta ajiye ta ci gaba da murnarta ko da dadi ya dawo da marece har ɗaki ta bi shi domin bayyana mishi farin cikin da take ciki don dama ita ba wani kunyarsa take ji ba sosai dadi shi ma ya ji daɗin ganin irin murnar da ta yi yana kuma alfahari da kan shi ganin ya wanke mata zuciya tas sai da daddare ta samu kiran din wanda dama wayar na hannunta tana kallonta a very now and them don ganin in don ganin ta inda kiran zai shigo duk inda ta yi tunanin din zai yi murna sai da ya wuce nan don har abin sai da ya sa ta shauki so sai yake bayyana murnarsa yana cewa yana jin kamar ya jawo ranar ta zo ko zai huta don bayi da tabbacin zai samu isassun bacci a cikin dararen nan na kafin ranar ita dai zai dariya kawai take masa tana sauraron sambatin nasa tana tana sauraron sambatar nashi tana kamar babu wanda ya kai ta farin ciki a duniya. 'Yan ruma labari ya kai musu sosai suka yi murna da wannan al'amarin don sai bugowa ake ta yi ana sal ana Allah ya sanya alkhairi duk da ba wai bikin za a sa ba sai aka wakilci kawu Yusuf don ya je don ɗayan ban don ɗayan baya ma garin shiri ake yi sosai na ranar a gidan su zi kowannen ka gani ka san cikin farin ciki yake don a ce labarin zuciya a tambayi fuska kallo ɗaya zaka ma ahalin gidan suna cikin jubilation a ɓangaren zi da din wata sabuwar soyayya ce suke shimfiɗawa ta a waya ko da yaushe maganar din ba ta wuce ya ƙagara ranar ta zo ji yake kamar ya tiraye ji yake kamar ya tariye ranakun a zo daidai ranar ita dai sai dai ta yi ta yi mishi dariya ta ce ya cika zumuɗi wednesday tun da safe aka fara shirye-shiryen tarbar baki sosai aka gyara gidan musamman ma can bangaren baki don anan za a yi zaman wanda aka fidda za a yi karfe uku A kicin kuma bayan snacks ake haɗawa na musamman saboda baki. Tun sha biyu kawu Yusuf ya karaso daga Roma ya samu tarba mai kyau wajen mami da dadi. A nan aka kira mishi Zainab da ta zo tana ta wani sunne sunnan kai wai ita kunya. Tsokanar ta kawu Yusuf ya shiga yi su dadi na yi mata dariya ita ko sai dai ta sunne kai tana murmushi. sai da suka ci abinci sannan dadi da kawu Yusuf suka fita sallar azahar lokacin da suka dawo ya yi daidai da lokacin da abokan dadi suka iso duk manyan mutane ne da Alhaji Abubakar baban Asad da wani Alhaji Bello wucewa suka yi bangaren dadi suka zauna suna tafirarsu na manya maza ana raha an cika musu gabansu da kayan motsa baki suna ce suna fira suna jiran isowar mutanen din zaune zai take gaban dressing mirror tana karasa ɗaurin ɗan kwalin kanta tana wahumin waka Akan a hankali cikin nishaɗi. Ji ta yi an murda kofa an turo hakan yasa ta ɗan dakata ta juyo tana kallon mai shirin shigowa. Mummy ce hakan yasa ta yi saurin sadda kai don kunyarta kunyar ta take ji sosai. Karasuwa mami ta yi wurinta ta tsaya. mami welcome ta faɗa cikin jin kunya. Yawwa na ce kun yi waya da shi ne? In ji fuska babu walwala. Cikin rashin fahimta ta ce waye? Kamal mana. Ya bar mutane tun ɗazuna ta jira shiru ko bai san lokacin da aka yi fixing bane gaban zi ne ya yanke ya faɗi ba ba su zo ba in ji zai cikin ɗan rawar murya da sun zo da kin ganni a nan Simon buga mishi kiji lafiya suka tsaye da mutane haka saurin tashi ta yi jiki na ɗan rawa ta jawo wayarta da ke kan gado ta shiga lalubin nambar shi wanda last call su jiya da dare ne da kyar ma suka rabu a wayar don kin bari yayi su ajiye wayar duk da yadda wayar shi ke mishi low daga karshe ma kiran katsewa ta yi wanda ba ta raba ɗayan biyu cajin ne ya ida karewa ta mutu Dan nama numban kira ta yi amma aka ba ta amsar switch off ɗagowa ta yi ta kalli momi ta ga ita ma ita take kallo ya dai in ji momi wai a kashe in ji zi a kashe wai zai kashe wayar shi a irin wannan ranar in ji momi wanda alamu sun nuna ta fara fusata wallahi ban sani ba Amma jiya da muke waya ya yi min complaining wayar babu caji don sai warning suke mishi. kila mutuwa ta yi, ta faɗa tana jin zuciyar tana gudu har lokacin. Ta mutu kuma shi ne ba zai sa caji ko ya kai a sa masa ba. Mutanen nan tun after two suke a nan zaune amma a ce har yanzu shiru uku kusan da rabi. Bari na sake gwadawa ta faɗa tana kara danna masa kiran amma the same amsa ne switch off. daidai nan dadi shi ma ya shigo ɗakin cikin shigar shi ta alfarma da ya yi musamman domin ranar waya haka daga aiko kike ma shiru in ji dadi yana kallon momi hmm. ga mu muna ta neman nambar yaron muji lafiya muka ji shiru amma wai switch off numban tashi in ji dadi eh mana, in ji momi cikin takaici mu ga nambar dauta ya faɗa yana kara yana kara yana kara sawa wajen zi da take ta faman sake retrying number shi ma kiraye amma amsar da ya ce a kashe take to babu number wani nashi da kuka sani ko kaka kaka bata da waya inji zi cikin sanyin jiki mu ga number inji mommy kallon numban ta shiga yi wannan ai ba number bace ba inji mommy wannan ai ba nan bambace ba in ji mommy ai ya canza layi ne wancan ya faɗi in ji zi da ke jin kamar ta yi kuka a jere zuciya dadi ya sauke sannan ya duba agogon hannun shi yanzu karfe uku da minti arba'in bari mu shiga sallar la'asar kila kafin mu fito sun iso maybe wani abu ne ya tsai da su Allah ya sa lafiya duk shiru suka yi jigum babu mai amsawa ku saki ranku mana insha Allah suna suna nan akan hanya kuma ku je ku yi sallah kafin mu mu gama za su iso da hakan ya juya ya fita kallon juna zai da mummi suka yi sai kuma zai ta sauke kanta kasa ajiyar zuciya ita ma mummi ta yi ta ce ki je ki sallah gashi kin bata fuskar ki da kwalliya kin bata fuskar da kwalliya sai ki je ki wanke ai ina da alwalata inji zi a sanye ta taɓe baki momi ta yi tafi ce ita ma komawa zai ta yi ta zauna a gefen gado tana tunanin me yasa har yanzu mutanen din ba su ƙara so ba ba Ba ta daddara ba ta kara daga wayar hannunta ta kara danna ma numban shi kira amma still switch up Deleta. Sauke wayar daga kunnenta cikin damuwa to ya aka yi haka? Ita a tunaninta ma su mutanen din din su za su yi jira ba su za a jira ba. Duba da yadda din ke zumo din abin. Me yasa wayar shi take a kashe? Ko da a ce ajiyan ya mutu, ya ci a ce yanzu ya samu caji koma a ina ne. Anya kuwa lafiya? ta jima tana waɗannan tunanin tunanin sai kuma ta tashi ta shiga toilet ta wanke makeup ɗinta sannan ta ɗaura wata alwala ta fito tana jin zuciyarta babu daɗi shimfiɗa ya ta yi ta hau kai ta tada sallah tun kafin ta ida momi ta sake shigowa ɗakin ta zauna a gefen gado tana jiranta sallame sallar ta yi sannan ta juyo a hankali ta kalli momi expression ɗin fuskar momi kaɗai ya isa ya ta amsarta wai what's all this ne yanzu hudu da minti goma amma har yanzu ba su karaso ba ƙarin har awa ɗaya da mintuna kamata ya yi a ce ko da matsala aka samu su bugo su faɗi at least hakan zai fidda zuciyoyinmu daga wasu wasi in ji momi cikin ɓacin rai Sadda kanta kawai zai ta yi kasa tana jin hawaye na kawo mata ta ma rasa wani tunani za ta yi ringin wayar momi ta ɗauka hakan ya sa ta ja tsakin takaici kafin ta ciro wayar ta duba mai kiranta dadi ne Ɗagawa ta yi ta kara a kunne. Ya ake ciki yanzu in ji dadi a wancan bangaren Hmm, ni ma ban sani ba. Wannan ai wulakanci ne a tara manyan mutane a shanya su idan sun san ba za su shirya idan sun san ba su shirya ba ai kamata ya yi su sanar tun wuri a ɗaga ranar yanzu dai cool down maimuna bari na aika bala ya je ya gano ko lafiya haba alhaji kamar muna neman kai da ita ina aka taɓa haka kawai a kyale su ka sallame su a'a maimuna ta yi wani abin ya faru wanda dole hakan ya da su kuma ba su da hanyar recin ɗinmu bare su bugo su gaya mana mu yi musu uzuri shi ma balan ai ba shiga zai yi ba kawai zuwa zai yi a CID ya gano mai gidan yake ciki shiru mummy tayi amma Allah ya sani ranta a mugun ɓace yake Shiru momi ta yi amma Allah ya sani ranta a mugun ɓace yake. Bari na san abin da zan gaya musu bakin don gaskiya su ma sun fara kosawa da wannan al'amarin kafin nan bala ya dawo sai mu ji daga gare shi. To shikenan in ji momi cikin cunkushewar rai sannan suka katse wayar a tare. Kallon zi da har yanzu kanta ke a sidditai sai kuma ta tashi ta fita daga ɗakin. Ɗagowa zai ta yi ta bi momi da kallo da wata ice ɗinta don tunda ta sadda kai take hawaye tashi ta yi daga kan sallayar ta ninke ta ta ajiye sannan ta ƙara ɗaukar wayarta ta je daidai bakin windo inda ake iya hangen harabar gidan daga nan ta yaye labulan tana kallon harabar ta nan dadi ta ga yana magana da bala sannan ta ga balan ya nufi parking space shi ma dadi ya komo cikin gida ajiyar zuciya ta sauke sannan ta maida hankalinta akan wayar hannunta ta ci gaba da kiran number din din amma shiru wasa wasa har karfe biyar shiru babu mutanen din babu alamunsu zainab tana tsaye still a bakin windon tana kallon harabar gidan kamar mai son ganin ta inda za su bullo ji ta yi an a gate din hakan yasa ta zabura ta kara yaye labulan tare da zuba ma gate din idanu zuciyarta na bugu sosai hango security dai ya fito da gudu ya nufi gate yana ya fara kokarin budewa babu addu'ar da bata yi ba a zuciyarta na Allah ya sa su ne amma sai me sai gani ta yi motar da bala ya fita da ita ne ta dawo ƙurawa motar idanu ta yi in utmost disappointed utmost disappointment tana jin kamar zuciyarta za ta fashe bala ne ta ga ya fito daga motar sannan ta gaya ya ɗan yi danne a wayarsa ya kara a kunne bai daɗe ba yana gamawa ya sauke wayar ya ci gaba da tsayuwa a inda yake canjin kaɗan sai ga dadi ya fito ya zo ya tarar da bala ɗin inda yake tsaye gani ta yi suna magana duk da ba ta jin abin da suke cewa ta san ko ma menene ba alkhairi ba ne duba da yanayin fuskar dadi gani ta yi dadi ya dafe kai ya yi shiru sai kuma ya ci gaba da magana kamar ma a ɓacin rai yana yi kamar zai zai maƙe balan shi dai balan kansa a kasa yake bai ce komai ba can kuma dadi ya juyo a fusace ya nufo hanyar cikin gida sakin labalan ta yi ta dawo a hankali kamar wanda kwai ya fashe mawa a ciki ta zauna a gefen gado ta yi wa waje guda ƙuri ba a jima ba ta ji an buɗe kofar ɗakin ta an shigo ɗagowa ta yi a hankali tana kallon dadi da ya shigo ɗin dota dota wai what is going on ne ci gaba da kallon dadi ta yi don ita kanta tambayar da ta so yi masa kenan na aika balla gidansu amma ya dawo ya faɗar min wai gidan a rufe da kwaɗo wai ya tambayi mutane sun ce su ma ba su san waya wata ɗinsu ba me ke faruwa ne in ji dadi kasa ko kifta idanu a kan fuskar dadi ta yi ko a rufe kofa a rufe da kwaɗo me kenan I'm taking to you Zainab kin yi shiru kin ƙuran min ido yaushe rabon da ku yi waya cikin wata murya da ita kanta ba ta tantance ko ta taba ce ce, jiya jiya da daddare daidai nan mommy ta shigo ɗakin waya ake ciki ne inji mommy tana kallon su ignoring ɗinta dadi yayi ya ci gaba da imazi magana da kuka yi wayar bai faɗar miki wani abu ba something sinin taron yau tunawa ta yi da kaɗan daga cikin maganganun shi na jiya gobe ne ko murmushi ta yi kawai bata ce komai ba gobe ne ranar wannan daren zai kasance ɗaya daga cikin tarihin rayuwarmu dare mai tsayi mai duhu mai cike da jira na san wannan daren zai kasance mafi tsayi a gare ni zan kagara gari ya waye ko zai yaye mun duhu da damuwar zuciyata amma zai ki wayewa sai na yi jira jiran da ban san adadin shi ba murmushi ta sake ta ce ka damu duk nisan dare ai gari zai waye duk jiran da za ka yi mishi ka sa a ranka a kowane passing seconds ragewa yake sa, safiya kuma na kusan safiya kuma na kusantowa fatanmu anan shine Allah ya kai mu da rai da lafiya sai ya ce amin Zainab amin zan so yayi saurin wayewa Zainab zan so yayi saurin wayewa kafin zuciyata ta gaza hakuri ta buga dariya ta yi mishi sannan ta ce ba za ta ma buga ba baban zumuɗi murmushi mai sauti ta ji yayi sai ya ce i love you wannan i love you wannan wani irin salon wulakanci ne ana miki magana kin yi shiru in ji momi a fusace a'a maimuna ki kyale ta babu ruwanki da ni da ita muke magana in ji dadi sannan ya sake mai da hankalin shi kanta ina ji dota kun yi wata magana da ta shafi yau girgiza kai ta yi a hankali sannan ta ce a'a sai ma din da yake yi wai he can wait gari ya waye duk shiru ɗakin ya ɗauka Allah sarki wannan kenan wanda ni ma zan yi shiru daga nan sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jinyar da za ta ci gaba da kankayawa na kuɗan salma kuma huta lafiya